كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون kada tsoron mutuwa ya hana ku yin hijira kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa kuma gare mu mu kaɗai za a dawo da ku ranar alkiyama don yi muku hisabi